shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar bauchi kenan suke zanga-zangar nuna rashin kin amincewarsu da cire musu wasu kaso daga cikin albashinsu da suke zargin sashen kula da ƙananan hukumomin na jihar bauchi shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin na zargin babban sakataren ma'aikatar ƙananan hukumomin ne alhaji hudu yusuf ari da wannan shiri na zabtare musu kudaden nasu ga dai ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumin kan wannan zanga-zangar Suna na kamar shehu isa shugaban kungiyar kananan hukumi na jihar bauchi to gashi na ga taron ku inda wasu suke ce ba sa son wani ba sa son me zafi ne to abubuwan da ke faruwa mun zo ne magana na magana albashi to a jiya mun samu bayanai da dama akan cewa za a cire wasu bangare daga cikin allowances na albashinmu sannan za a biya mu albashin da ba tare da wayannan abubuwan da ya kamata a biya mu ba albashin wata nawa za ba to ba mu san albashin wata nawa ba ne amma dai ko da na wata ɗaya ne mun zo don mu sami shahishin wannan gaskiyar magana to shine da safe muka taho da takamaiman menene dai ba kwa bukata ko kuma kuka ji za a yi da albashin ku to abin da muka ji takamaimai shine maganan an cire wasu bangare da cikin a cikin albashin mu saboda haka za a biya albashin ba wa'annan bangaren daga ciki to shine waɗannan kuma su ne manyan abubuwan abin da yake tada albashin domin su ne wanda za a amfana a ciki to kaman kun tuntubi wato babban sakataren wannan a ma'aikata naku so lalle kware da gaske kamar yadda yake bayanin nan lalle mun zo mun tuntube da safe to yayi mana magana cewa lalle albashin nan kware da gaske akwai variation a ciki to saboda haka mun akwai gibi ko ragi ko kari yawa to which means kaga akwai ragi akwai gibi a cikin sa kenan na kuma tambaye shi nace to wani fanni ne aka sami gibin yace eh lallai president lallai akwai gibi a cikin albashin nan amma kuma tun da aka yi haka to daga baya shine muka zauna da jama'ata muka ce to ba wani abin da za a magance wannan al'amari kuma from the initial set daga farko ma mun ce masu to matukar akwai rage to ba za mu karɓa wannan albashi mun ba da umarni akan kar a karɓa albashin nan mun ko faɗa wa ma'aikatanmu na ƙananan hukumi ko da kuɗin nan ya shiga a jihun ƙananan hukumi to kar a tura shi wajen ga ma'aikata a bar shi a asusun sai mun samu kyakkyawan fahimtuwa tsakanin da ministry sai maso da wannan kudade sai dai duk kokarin da nayi na ji ta bakin babban sakataren ya ci tura na aika masa da sakon na aika masa da sako rubutacce ta wayarsa ta salula bai bani amsa ba ma'aikata jihar Bauchi na bin bashin albashin watanni uku ne Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya